This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana a daidai wannan lokaci akan mita 20 da mita 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gida rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana bello habib galadanci tare kuma nake da mahmud lalo muna fata kun wani lafiya a wannan shirin namu na dare yau talata goma ga watan maris harin bom ya kashe mutane bakwai a maiduguri Eh, ji rauni kuma Za ku ji abin da ya faru dan anjima kaɗan. Sannan wani sako iyayen ɗaliban Chibok suke da shi ne ga shugaba Jonathan. Ya faɗa ya fada cewa san inda suke sau nawa ya yi alkawari ina suke. Za mu taɓa wannan batu shi ma sannan idan muka buɗe layukan waya. To in shi ya fitar ai shi ma ya san yadda ya bayar. Zai yi mana bayani ina ya bayar a wani wuri ya bayar ma wasu wa aka rabawa. babu shakka batun badakalar kuɗi ne da malaman addinai suke yanzu haka a najeriya shi ne muke so mu buɗe layukan wasu ku bugo mana sai ku gaya mana ina ra'ayinku game da yadda malaman addinai suka tsinda makawunansu a cikin harkoki na siyasa musamman ma akwai kuɗi da yawa da suke kai kawo kuma babu wanda yake cewa komai lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin kafin a bugu yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya an sake samun asarar rayuka a yau talata bayan da wani bam ya tashi a kasuwan nan da ake kira monday market wannan hari na baya-bayan nan na faruwa ne kwanaki uku bayan da mutane sama da hamsin suka mutu a wasu jerin hare-hare da aka kai a birnin maidugurin wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya ce an kai harin ne da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya ya kuma kara da cewa an samu asarar rayuka kana wasu da dama sun samu raunuka ko da yake hukumomin jihar ba su bayyana adadin mutanen da suka jikkata ba ya zuwa yanzu babu wani da ya ɗauki alakin kai wannan hari sai dai a lokuta da dama akan zargi kungiyar nan ta boko haram da ke ta da kayar baya wacce ta sha kai hari a kasuwar mahmud daga nigeria bari mu ji cote da inda kungiyar gwagwarmayar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ya kamata fa gwamnatin ivory coast din ta mika matar tsohon shugabar kasar simon gbagbo ga kotun bin kadin manyan laifuka ta icc inda ake tuhumarta da laifukan cin zarafin bil'adama a yau ne dai wata kotu ta yankewa simon hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20 biyo bayan ta da aka yi da hannu a rikicin da biyo bayan zaben da 2010 kotun wacce ta yi zama a birnin abijan ta samu simon da laifin yin wasa da harkokin tsaron kasar da kuma haɗa gungun matasa masu makamai lamarin da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane dubu uku a shekarar da goma ne uwar gidan tsohon shugaban kasar tare da mijinta lauren gbagbo suka kyamince da sakamakon zaben da ya bai wa abokin hamayya alasan ota da nasara To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad javad zarif ya ce ya sami wata wasiƙa daga sanatocin jam'iyyar republican na ƙasar amurka waɗanda suke gargaɗin cewa duk wani shiri tsakanin amurkan da iran game da ƙoƙarin samun makamashin nukiliyar ƙasar zai wargaje idan shugaba barack obama ya kammala wa'adinsa wannan wasiƙar a cewar mr zarif alama ce da ke nuna cewa ƙasar ta amurka ba a bar yadda ba ce yayin da yake gabatar da jawabinsa a gaban majalisar malaman ƙasar mr zarif ya ce babu basira a wasikar da sanatocin su 47 suka aiko ya kuma kara da cewa hakan na nuna cewa amurka ba ta da diflansiyar nuna gaskiya wasikar dai ta jaddada cewa da zaran obama ya fice a ofis a farkon shekarar 2017 za su yi watsi da duk wata yarjejeniya da aka kulla da iran akan makamashi na nukiliyar mahmud a ƙarshe wani ɗankunar bakin wake a cikin mota ya tashi bom ɗinsa kuma ya kashe fararen hula su da yawa ya raunta 'yan sanda 24 a lokacin da ya kai wani hari a farfajiyar ofishin 'yan sanda da ke sina a ƙasar masar jami'an tsaro sun ce sun harbi direban motar a ciki a lokacin da yake kai wannan hari kenan inda ya tankari magarin el arish amma hakan bai sa ya tsaya ba lamarin da ya sabon ɗin ya tashi a cikin motar kuma ya kashe farar hula da kuma ah, waɗanda suke kusa da wannan mota kenan babu dai wani wanda ya ɗauki alhakin wannan hari ko wata ƙungiya amma dai ana ganin cewa wannan yana kama da irin na mayakan islam waɗanda suke ta kai hare-hare a wannan ƙasa kuma tun bayan da tsohon babban hafsin sojin ƙasar na misra kuma shugaban ƙasar a halin yanzu abdul fatah al-sisi jagoranci kawar da tsohon gwamnatin muhammad morsi a shekarar 2013 ana ta samu irin waɗannan hare-hare a dai yawan lokuta maharan sukan mai da hankali ne akan jami'an tsaro a hare-harensu da suke ta kaiwa. labaran duniyan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala wani bom ya fashe da azil a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya ga wakilin murya amurka haruna dauda biyu a yau mazauna birnin maiduguri suka sake samun kansu cikin wani tashin hankali sakamakon jin wani kara mai karfin gaske a bakin kasuwar litinin da aka fi sani da monday market da ke cikin garin maiduguri wannan tashin bom din ne ya ne da misalin karfe hudu na rana a daidai lokacin da 'yan kasuwa ke ta hada-hada wannan tashin bom din da ya zo ne kwanaki biyu bayan tashin wasu babamai guda uku da ya auku a garin maiduguri ranar asabar wanda ɗaya daga cikin waɗancan bamabamai a nan da dab da bakin kasuwar litinin din inda kuma ake da hada-hadan jama'a tun fashewar wannan bom din ne da jama'a suka fada cikin rudani musamman ma 'yan kasuwan da ke hada-hada a wannan wuri kusa da shataletalen da aka fi sani da economic about wanda aka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da kuma jika ta wasu ashirin da bakwai. sai dun gani da idanu sun shaida muryar amurka cewa ana kyautar zaton wannan tashin bom din na kunar bakin wake ne yayin da ake zaton cewa wacce ta shigo da shi a wani kaulin kuma na cewa an ajiye bom din ne a wurin tun dai waɗannan 'yan kasuwa suka tattare nasu ya nasu kowa ya nufi hanyar gidansa duk da cewa ba inda cin kasuwar ba sai dai bayanai da muke samu na nuna cewa hukumomin 'yan Trinidad da haɗin gwiwa 'ya'yan ƙungiyar na civilian JTF na ta kai kai komo don jigilan waɗanda suka raunata da kuma kwashe gawakin waɗanda bom ɗin ya hallaka. Na ji labari a har rayuwa har mutum bakwai. Oh mutum bakwai ko? Eh wanda suka Kuna, kuna kasuwa lokacin ko? Eh muna kasuwa. Eh abin ya yi wuta ne bom din da ya tashi? A babu babu. Wuta bai tashi ba ko? Eh wuta bai tashi ba. To Allah rufa asiri. Kwa yau da safe ma sai da wasu mahara suka tare hanyar Maiduguri zuwa da Maturu a wani gari da ake kira Gamdu inda aka ce sun hallaka wasu mutane sannan suka raunata wasu lokacin da suka fito kan wannan babbar titi wanda ga bisani aka ce jami'an tsaro sun bi su sai dai babu wani cikakken bayani game da aukuwar wannan lamari na wannan harin da ya auku a garin Gamdun sai dai bayanai da muke samu na nuni cewa waɗannan mahara sun kwace wasu motoci sannan suka hallaka mutanen da ke cikin motocin inda suka yi awon gaba da waɗannan motoci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gargaɗe mai gina ra mai mugunta to gargaɗe mai gina ra madalla harun da biyu kakai nisa ana tare da sashen wasu na murya amurka ne a nan birnin washington dc yanzu agogon mu karfe biyar saura mintuna ashirin da wani abu ga tambaya wani sako iyayen ɗaliban cibok suke da shi ne ga shugaba goodluck jonathan a halin yanzu da yake neman sabon wa'adin shugabancin najeriya haruna bai nisa ba ya juyo mana ya fada ya fada cewa su ya san inda suke sau nawa ya yi alkawari ina suke kwaya a ina suke wasu al'umman garin Chibok kenan ke kokawa gwamnatin tarayya a wani taron manema labarai da suka kira a garin Maiduguri na neman gwamnatin da ta yi Allah ta kwabto da 'ya'yansu 'yan matan nan na garin Chibok da aka sace a watan Afrilun shekaran da ya gabata. Haka dai minista na kudi masu gaggawan agaji na federal sun taso kawai suka ɗauko jirgi suka soko a garin wai za su gina makarantar bayan har ga ilau yau ana ta kashe mutane ana ta kona gidaje illa ma da nake muku magana yanzu gari ana kan kona ta ba mu san iya da abin da ya faru yanzu ba sunana malama naomi wakai bagana ni na tsaya maimakon madadin matanmu na cibok iyayen mata wanda aka kwashe a gida ni ne kuma lida namu na kada women na borno a nan muna kuka da hawaye yau ana magana amma maganan da ana fada ba tushi yaya za mu yarda da shi To za gina makaranta ma wa 'yan matan da muna kuka ma ba kawo ba. Za gina wannan makaranta ma dabbobi su je su shiga su zauna muna so 'yan matanmu. In sun zo, in an kawo su, in an ce za a yi mana gini wannan, yauwa za mu ji daɗi. Amma ba kawo 'yan mata ba, a yi gini wa zai zauna a ciki. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a daidai wannan lokaci da aka tunkari babban zaɓe a Najeriya wanda za a fara ranar 28 ga watan Maris, malamai addinai a Najeriya sun shiga cikin wani hali inda suka tsindama kansu cikin harkokin siyasa musamman ma karɓar kuɗaɗe daga hannun 'yan siyasa. Kwanakin ba na yi magana akan collection na kuɗin siyasa daga leadership na kan and uh, abubuwan sun fito mutane suna maganganun barkatai wayansu su ce a ina taimaka ma buhari a ina campaign for buhari siyasa na zo mutane su san akan cewa ba buhari ne candidate nawa ba ba jonathan ne kanta da nawa ba duk cikin wanda aka lissafa a nan ba wanda aka bashi ko sisi wasu 'yan siyasa da suke cikin wata jam'iyya su ne suke so su bata ma waɗannan malamai suna akan cewa an ba su kuɗi don su ma jonathan campaign a to in shi ya fitar ai shi ma ya san yadda ya bayar zai yi mana bayani ina ya bayar a wani wuri ya bayar ma wasu wa aka rabawa ku a fadan shugaban kasan sun faɗa muku na wani suka bayar ku zo wurin kadin a ina ne suka karbi kuɗin? wani ne yake faɗa ba shugaba a kan ba ba memba a coci ba ko ba ka ba sai mu zauna da wannan damar gaban da yake to akan wannan batun yau muke so ku bugo mana ku bayyana mana duk wani ra'ayi naku ya kuke kalla irin wannan rawa da malaman addinai suke takawa a cikin harkokin siyasa musamman ma wajen karban kuɗaɗe daga hannun 'yan siyasa kuma shugabanni da hukumomi sun yi shiru babu mai cewa komai abin da muke so ku bugo mana kakki na lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya amma mu ci gaba da jin wani waka ta Idris Bilala. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka Cinka in ka riƙe makamanka, ita za ta cece ka talaka ka kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka ka bar kuka ka makamanka ita za ta cece ka latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwai ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka kare makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla yau za mu fara da kaduna garin gwamna waye a kaduna Amu kuma salam wani ne? Kuna magana da na Allah. To, na Allah me kake da shi zaka faɗa game da wannan batu na malamai suna karɓar kudaden siyasa kuma babu mai cewa komai. To, in dai zan ga musu cewa dai su yi tsoron Allah kuma ku san cewa dai Allah zai tambaye su. Kuma Allah na ganin kowa Allah ya sa da ya sauka mana Allah ce annabi ya ce musulmi da kirista tsoron Allah madalla gaida na kaduna bari mu je sokoto ba sokoto a to ha to ka ja alo na sokoto eh ina ji ya sunanka sunana aminu Mara aminu me zaka faɗa game da wannan batu da muke tattaunawa yau na na malamai da suke karɓar kuɗaɗen siyasa kuma ake taba da su wannan ya ce wannan wannan ya ce wancan eh gaskiya ne suna kaɗa kuɗi ga 'yan siyasa ɗin nan da gaske ne yana mera ra'ayinka to ra'ayina shi ne gaskiya mulkin na babu hanci ya kwanta hankalin talaka ga najeriya to madalla daga na sokoto bari mu jigawa a jigawa alo wani ne alhamdulillah Ahmadu Kafinta kofar garin Bulangu kafa wasu lokal gaman jihar Jigawa Najeriya. Ahmadu Kafinta na Bulangu me za ka faɗa game da wannan batu? Ta alhamdulillah dai karɓan kuɗi da ake faɗa duk zargi ne. Hmm. Kuma ba abin da yake cutar mutum illa zargi. Hmm. Mutane su ji tsoron Allah su da zargi akan abin da ba su da hakikalin gaskiya kansa. wannan shi ne ra'ayina Ahmadu Kafinta kafin kofar garin bulangu to madalla a gaida ahmadu kafinta na bulongo a jihar jigawa yau muna ji ra'ayinku ne game da badakalar da ake ta kai kawo har yanzu game da malamai suna karban kudade daga hannun 'yan siyasa yanzu ma akwai wata naira miliyan eh, ko in ce biliyan bakwai da ake ta surutu ake ta kai kawo a kanta a daidai wannan lokaci da aka tunkari babban zaɓe wannan ya ce wannan wannan ya ce wancan shin ya yi daidai malamai su shiga cikin harkoki irin na siyasa kuma me yasa babu wanda ke cewa komai a hali yanzu da waɗannan kuɗaɗe suke ta zagaye iri-iri kuma babu jama'a suke suna fama da matsaloli bari mu je kwantagora waya kwantagora aminu mai kafe unguwar galadima kwantagora ta jihar niger najeriya yau malam aminu me za ka faɗa ne yau to a gaskiya ra'ayina shine su malaman da ke karɓar kuɗin nan ga 'yan siyasa su bibi yadda kimar sarakan gargajiya ta faɗi a dalilin cin kuɗin 'yan siyasa to su ma limamman nan malaman nan da fastocin da ke rungumar kuɗin 'yan siyasa suna ci su ma haka tasu kima za ta zube yadda kimar sarakan gargajiya ta zube warwas a najeriya a dalilin 'yan siyasa madalla aminu mai kasa da kwantakwara bar mu je kebe kuma wa a kebe ke da kuna da Anas Bello. Mala Anas Bello, kai kuma menene naka ra'ayin? Ra'ayi na malamai su zuɗe Allah. Hmm. Saboda gaskiya malamai an ce magada na ba ne, bai dace su sa kansu cikin harkar siyasa ba. To a gaida Malam Anas Bello daga kibbe bar mu nan kusa eh, Zamfara, waya Zamfara. Sabi Suleiman ne daga Gusau. Malam Sabi Suleiman daga Gusau, kai fa me zaka faɗa akan wannan batun ne? To, ina ba dai malamai shawara hmm. a kan harkar siyasa su jaye daga layin 'yan siyasa saboda ba layi bane wanda malami ya kamata ya yi. Me yasa ka ce ba layi bane wanda malami ya kamata ya shiga? Shi ma malami ba shugaban al'umma ba ne. Malami shugaban al'umma ne, amma su 'yan siyasa shugabanni ne waɗanda suke shugabanni nasu na ƙashin kansu don in ka duba yadda ake mulkin najeriya yanzu hmm. daidai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa eh, in ka duba irin yadda za ka shiga siriya da wahala take ga shi ana kashe mutane ana yanka mutane masu mulki na shiru ba sa magana to madalla a gaida malam sahabu ko in ce sahabi suleiman ga waya daga filato waya filato Bello Gone daga Bukatu a karamin hukumar wasai. Karamin mai tamun suna ka banji sosai ba. Abednago, Abednago. Abednago, menene na ra'ayin ne yau muna batu ne akan malamai da suke sun jima. Mm. Akan yadda malami suna karba a kudi, in ma da gaske ne bai dace ba. Me yasa bai dace ba? Ya kamata in ma da gaskiya ne suna karba kudi bisa ga 'yan siyasa bai dace ba. Me yasa bai dace ba? Bai kamata malami su yi irin wannan hali ba. to madalla malam abet daga filato bari mu je kan tagora wai a tagora gora Haji Bello Balawin kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu tagora Malam injiniya na kara a menene shi? Wa tsakani da Allah amsa kuɗi na zubar da mutunci ne. Kuma gashi da an ba su sai a fallasa. Gashi an ce an ba kungiyar kan biliyan bakwai an ba kungiyar musulmai biliyan goma sha biyu. To zo an kuɗin na zubar da mutunci ne. Kuma ba su kai ko ina kuma da an bai asiri to sai mu jiya. don haka inda kwadai da walakanci da lana kwanta gore yau muna jin ra'ayinku akan badakalar da malamai na addinai suka shiga na wajen karɓar kudaden siyasa da kuma kai kawo ma da ake ta yi da kudade masu yawa a daidai wani lokaci da aka tankar zaɓe kuma babu wanda yake cewa komai babu wata hukuma ko wani shugaba da yake fitowa yake cewa ya kamata a duba wannan batu bari mu je bauchi a bauchi kana magana da nasiru ne daga bauchi mana nasiru menene naka ra'ayin ne to ne ra'ayina nan gaskiya ba ma laifin malaman ne za mu gani ba su laifin mu kanmu za mu gani domin me yasa su malaman ai tun farko su ya kamata su yi participation a cikin siyasa din sai zama suka ke su kuma yan siyasan su damuwan su damun kuɗi ne suka sa gaba hmm. to hakan shi yasa ya suke ta kokarin tarfama su yan sai ai malaman mu kuɗi ya suke ta kokarin sayan su mu ma kan kanmu duba kanmu su ma fa yan siyasan nan suna ta sayan mu me sa mu bara yi magana akan mu talakawa abin da muke karba ba sai ana sa ido kan abin da malamai wato kamar ana dan yi musu to madalla na bauchi bari mu je ko da ke bari matsadi a bauchin da ga wani takwaran kashi mai na bugawa ya bauchi ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam wani ne Husaini Ibrahim ne wanda aka fi sani da madaki mai kemis layin sarki alƙaliri jihar Bauchi. Madaki mai kemis menene naka ra'ayin? yawa ra'ayina shine gaskiya malamai su ne kamata ma su yi siyasa hmm. domin boko bai koyar da yadda za a mulki jama'a da adalci ba kamar addinin musulunci ko kiristanci hmm. amma ba na ra'ayin su karbi kuɗi su cinye domin suna son wani ko da ya cancanta ko da cancanta wannan baya ra'ayina madalla a gaida malam ma madaki mai kemis da ra'ayin shi bari mu je gombe a nan kusa da bauchi waya gombe ah, malam malam wani ne to menene ra'ayinka ne yau eh, ra'ayi na kan bai dace malamai su shiga harkar siyasa ba uh, me yasa bai dace ba eh domin su al'umman jama'a ne kowane siyasa na su ne su iyaye ne to madalla a gaida na gombe bar mu je nasarawa wa a nasarawa To alhamdulillah kana tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa Garba Sale likitan rediyo daga karamar hukumar Doma. Likitan rediyo me kake da shi na faɗa? Na'am. To ni a gaskiya wannan korafi da ake yi akan ana ba malamai ko kuma fastoci na goro. To mu dai a zahiri muna ji ana faɗi amma ba wani malami ko wani fasto da ya fito ya nuna cewa gashi shi an bashi. Mu dai jita-jita ne kuma ra'ayina a nan game da bayarwan idan har ana ba nan to don Allah da annabi su malamai su nuna cewa su nuna ma 'yan siyasa gaskiya karban abin goro din nan bai zama halal ba in dai ta fannin za a ji ra'ayinsu ne domin su karkatar da hankalin mutane abin da ya kamata malamai su nuna shine su nuna wa 'yan siyasa gaskiya da mu al'umma adalci ake so kuma a yi zaɓe na gaskiya su yi wa 'yan siyasa gargaɗi da mu mutane su nuna mana hanya na kwarai ra'ayin kenan da zan bayar Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya na gode. To ma da lagaye da na filato waya kace ta karshe a yau sai kuma goben Allah ya kai mu za mu sake buɗe layukan waya. A to ga Abdulrahman daga daga filato bari mu je wajen shi. Malam Abdulrahman menene naka ra'ayin ne? Abdulrahman Amwasai. Amwasai. Eh, eh Malam Abdulrahman menene ra'ayinka a gurguje kai ne na karshe? Daga nan karamar hukumar wasai Abdulrahman Amwasai. Eh Malam Abdulrahman Amwasai ba mu ra'ayinka a gurguje. gaskiya kan abin da ya kamata ma abin da malamai ya kamata su ne suna wa'azantarwa kuma mai kawo na harkar siyasa cikin al'amarin abin. To a gaida eh, Malam Abdulrahman amma wasu waye kace ta karshe sai goban Allah ya kai mu za mu kara bude layuka sai ku bugo man da ra'ayoyinku. Mun gode. Ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. tsatsauran ra'ayin ta'addanci na ɗaya daga cikin abin da ke ciwar al'ummar duniya tuwo a ƙwarya waɗannan masu aikata wannan hali suna amfani da al'ada tattalin arziki da kuma addini don shuka mummunan zargi da rashin amincewa da juna tare da renon waɗanda za su juya ma tunani a cikin waɗanda suka bi su sai dai wannan tsatsauran ra'ayin ta'addanci ba ruwan shi da ƙasar da mutum ya fito ko kuma zaɓar wanda masifar za ta faɗawa ta hanyar tantance 'yan ƙasanci jinsi shekaru ƙabila ko kuma addini sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tunda har wannan abu ya shafe mu gaba daya to dole ne mu yarda da tsatsauran ra'ayin ta'addanci bambance-bambancen da ke tsakanin mu shine mafi mahimmanci maimakon mai da kudirin bai daya na kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi a duniya tsaurin ra'ayin ta'addanci ya hallaka rayuka da dama a kowane sako na duniya musamman ma abin da ya shafi al'ummar musulmi ya kara da cewa gaba mu muna cikin barazanar wannan abu ba tare da duban wace kabila ko addini ko ƙasa ka fito ba ya kamata mu nuna wa 'yan ta'adda cewa salansu ya haɗa kanmu ne maimakon rarraba kanmu sannan ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwar ganin bayan matsalar in ji keri ko da mai wani ya fuskanta ba wata dama ta tarihi aƙida addini ko tunani ko kuma siyasa da amfani da damar rashin tattalin arziki ko kuma burin zuciya da zai sa a dinga kashe yara garkuwa tare da yin fyaɗe ga 'yan mata ya fararen hular da basu dauki makami ba wannan kisan gillar ba abin da za a iya dauka ba ne ko kuma abin da za a iya daga kafa a kansa a watan fabrairu ne shugaba barack obama ya karbi bakuncin wakilai daga kanana da manyan gwamnatoci wakilan kungiyoyin farar hula da na masu zaman kansu na duniya a babban taron da aka yi na duniya a birnin washington dc waɗannan masu ruwa da tsaki sun haɗa karfi da ƙarfe wajen tattaunawa ba ma akan barazanar tsatsauran ra'ayi kawai ba har ma da maganar isis da kuma yadda za a magance matsalar ci gaba da bin bunƙasar ta'addanci da tsaurin ra'ayi ta hanyar tattaunawa a kan abubuwan da ke jawo matsalar. Kamar yadda Keri ya jaddada, dole ne mu ƙarfafa rawar ƙungiyoyin fararen hula da ke takawa, musamman ma mata da matasa da kuma waɗanda abin ya shafa. Mu kuma tabbatar da cewa ƙungiyoyin sun samu damar gudanar da ayyukansu. Ya kamata mu ƙara ganowa kuma mu ƙara muryoyi da ya kamata tare da ba da ƙwarin gwiwa ta hanyar faɗaɗa hanyoyin addini da na ilimi da suke koyar da mutunta mutane tare da samar da zaman lafiya da girman dukkanin addinai. Akwai kuma buƙatar mutunkari batutuwan da suka shafi zamantakewa da tattalin arziki da na matsalar duniya ta fuskar siyasa. Matsayar da taron kolin ya ɗauka ita ce, wakilai sun sha alwashin ɗaukar tafarki guda da zai jagoranci al'ummomin duniya wajen daƙile matsalar tsatsauran ra'ayi mai harfar da tarzoma. masu halartar taron sun kuma gano cewa lallai sai an haɗa kai da dukkanin masu ruwa da tsaki ba tare da amfani da ƙarfin soja ba da gwamnatoci za a iya magance wannan matsala. keri ya kara da cewa tsawon lokaci muna cikin wannan ukuba ya kamata mu bar wa 'yan baya cewa ba yadda za a yi a ce rayuwarsu za ta ta'allaka akan abin da tsatsauran ra'ayi zai haifar na ta'addanci. ko kuma a ce shi ne zai zama jagorarsu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen cin nasara ta hanyar aiki tare in ji sakatare keri ya rufe da cewa haɗin kanmu ta fuskar tsaro ya danganta akan yadda muka ɗauki al'amarin wannan shine sharhin muryar amurka mai bayyana manufofin gwamnatin amurka daga sharhin muryar amurka sai takaitattun labaran duniya To ah, ah, Bello a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya an sake samun asarar rayuka a yau talata bayan da wani bam ya tashi a kasuwan nan da ake kira Monday Market. Wannan hari na baya-bayan nan na faruwa ne kwanaki uku bayan da mutane sama da hamsin suka mutu a wasu jerin hare-hare da aka kai a birnin Maidugurin. Wakilin murya Amurka Haruna Doda biyu ya ce an kai harin ne da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya. Ya kuma kara da cewa an samu asarar rayuka kana wasu da dama sun samu raunuka. kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce ya kamata gwamnatin ivory coast ta miƙa matar tsohon shugaban ƙasar simon bagbo ga kotun da ke hukunta masu wato manyan laifuka ta icc inda ake tuhumarta da laifukan cin zarafin bil'adama a yau ne wata kotu ta yankewa simon hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin bayan da aka same ta da hannu a rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar dubu biyu da goma. ba da la'a gaida baban nabil da takaitattun labaran duniya jama'a abin da shirin namu baki ɗaya na da kenan sai kuma da sanya asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga baba Haruna Haruna bakanikin babura a kwana Freedom da ke birnin Kano arewacin Najeriya da kuma Aminu mai shayi Taraba mai sai da shayi da biredi da kwai da indomie shi kuma a birnin a can jihar Taraba Allah ya taimaka kuma ya kara albarkar aiki. yanzu amma don duk waɗanda ku su musamman mahmud lalo wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lathas gresham ta tada sauti ta bada umarni sai injiniyan musulman tarawale ni bello galadanci daga nan washington nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sanjima This program has come to you from the Voice of America, Washington.